abubuwa shida wanda za su taimaka ma ka bude blog ko kuma ka fara sana'ar blog da website abu na farko shine jigon blog ɗinka kafin kai tunanin bude website ko kuma blog dole zai kasance kana da jigo kamar niche wato bangaren da kake so kai blogging kai a kana da zaɓuɓɓuka kala-kala na farko za ka iya ɗaukan kamar bangaren lafiya ko kimiyya da fasaha ko kuma ka ɗauki nishaɗantarwa da sauransu to na biyu kuma shine ka zaɓi sunan da zaka sa a website ɗinka kamar www.sunanka.com ko kuma .ng ko kuma .org ko kuma .gashi nan dai kala kala sai wanda ka zaɓa na uku sai kuma kai tunanin hosting to hosting shine kamar inda zaka ajiye sunan website ɗinka inda zaka yi linkin ɗinsa wato kana da dama ka zaɓi kamar wordpress blogger magento drupal da kuma sauransu wayannan su ake kira tsarika na CMS wato Content Management System banda wannan kana da zaɓi na hudu na hudu shine design bayan ka zaɓi hosting za ka zo ka yi design ɗin website ɗinka a wajen design kana buƙatar kamar team yanda web zai kasance sannan kuma banda nan wajen kana buƙatar ka sa plugins plugins su ne abubuwan da za su taimaka ma wajen tafiyar da wannan website ɗin naka sai abubuwa na biyar wato kayayyakin da za ka zuba a cikin website ɗinka su ake kira da content su ne suka hada da kamar post hotunan da za ka sa videos music da sauransu sannan banda wannan sai na shida na shida shine yake magana akan tallatarwa wato promotion yanda za a yi ka mika kamar wannan abubuwan da kake sawa a website ɗinka zuwa ga al'umma wanda hanyoyi da dama za ka bi wajen yi na farko zai kasance akwai social media marketing akwai kamar SEO wato search engine optimization da kuma kamar paid advertisement to wanda su ne abubuwa shida wanda ya kamata ka sani kafin ka yi tunanin buɗe website kar ku manta ku danna mana alamar subscribe sai mun haɗa a bidiyo na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.